نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد يومنا رانا العرباء wanda yau watan rajab yana da kwana goma sha biyu alif ɗari hudu da arba'in da biyu hijiriya kuma yau muna ishirin da hudu ga watan biyu dubu biyu da ishirin da ɗaya miladiya a wannan karatu na masallacin tarayen da ke unguwar fage a cikin birnin kanan najeriya na muktasar tsira wanda muke karanta tarihin annabi sallallahu alaihi da tarihin sahabbansa muna cikin kissar na abubakar Allah ya kare da a gare shi da kuma irin dauki ba daɗin da sai na abubakar ya da masu ridda to mun gama da batun aran gamarsa da musailima musailimatal kazzab da kuma yadda sai da abubakar allah ya ƙara yadda a gare shi rundunarsa ta ci nasara ta gama da musailimatal kazzab sannan kuma aka kuma garzaya aka ci gaba da karawa da raguwar waɗanda suka yi dada bayan musailimatal kazzab to idan ba manta ba a wancan satin mun karkare bayan abin da ya faru a riddar banu hanifa mun ji kuma cewa sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi sallama da wanda suke tare da su ba su tsaya ba sun zarce ne sun ci gaba da bugawa an yi riddata umman inda aka je aka fafata da zuttat da ibn malik al-azdi kuma musulmai suka ci nasara to yanzu za mu garzaya zuwa yaman zuwan sahabbai yaman sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ma mun taba mun faɗi ƙwaran gaban su da da mutanen yaman din abin da ya rage mana kawai wasu daga cikin kabilun yaman din da yadda aka gama da su akwai mutanen hadramaut da kuma mutanen kinda ita kinda tana ɗaya daga cikin ƙabilu na al'arab al'ariba al'arab al'ariba wanda su asalin haka Allah ya lice su a matsayinsu na larabawa wanda kakansu shine saba shi kuma saba ɗin jikan ƙahaɓan ne wanda a cikinsu ne ake samun daɗaɗɗin larabawa na fil azal wanda su ake kiransu al'arabul ba'ida wanda a cikinsu ne aka samu iran su ne mutu adawa kenan a cikinsu aka samu samut da sauransu amma akwai al'arabul musta'ariba wanda su daga baya suka zama larabawa sababi ne mai da su larabawa ko saboda wurin zama kamar yanzu misali yawanci larabawan yahudu za ka ga ai in ka koma tarihin su ai daga bani isra'ila kuma bani isra'ila ba larabawa ba ne larabawan da suke na tsatso na asali nasaba su tana koma zuwa ga ƙabilu goma ne wanda daga cikinsu akwai kinda guda shida a yaman suke akwai mazhij akwai almar akwai az akwai himyar akwai kinda akwai ash'ariyun wannan su ne ƙabilu guda shida wanda asalin dangantakar larabawa na tsatso na asali na yaman take fitowa zuwa gare su sai kuma na sham su ma arzu sham ita ma akwai asalin larabawa akwai akwai lakam akwai juzama akwai amila akwai rattar man sha mai mai ta wannan to bayan rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a lokacin ziyad ibn lubai shi ne wato shi ne kaman gwamnan hadramaut shine manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tura ya bashi wakilcin hadramot kamar yadda balaguri ya kawo a cikin ansabul ashraf shi kuma okasha ibn mihsan Allah ya kara yadda a gare shi ɗaya daga cikin yan aljanna ke wanda tun a duniya an san ɗan aljanna ne maza Allah ta sabaka ta ha okasha to okasha shi kuma banu banu sakatik da kuma as da as da astakatik ɗin dukansu butsun ne a kamar yadda imamu ibn jarir ya kawo a cikin tarihul umami wal muluk muhajir ibn umayya kuma shine jagoran mutanen kinda daidai a lokacin da aka tura shi muhajir din ibn umayya bai sami ita zuwa ga kinda din ba inda mutanen kindan suke saboda rashin lafiya sai zanto ziyad ibn shi shine ya ci gaba da jagorantar mutane a mutanen kinda din a madadin shi a shi wannan muhajir ibn umayya saboda rashin lafiyar da yake sai ziyad ibn lubai ya ci gaba da kula da mutanen ila an kharaja al-muhajiru bil wa'ihi ila qital al fil yaman to jin labarin inda suka yi rida a yaman kabilu kabilu tunda kun san an ce da sun manzo Allah sama da yawa daga cikin kabilu musamman wanda suke nesa da Madina sun yarda to kuma duk wanda manzo Allah sama ya bashi amanar mutane to sai na Abubakar ya aike masa da wasiƙar cewa ya tashi haikan ya tsawatarwa da waɗanda suka yi ridda to waɗanda suka ja layin yaƙi kuma tun dama yawancin su su daɗe da musulunta ba waɗanda suka shata layin yaƙi to kuma an shiga aran gama da su to shine sai muhajir ɗin ya ɗau tutarsa ya fita domin yaɗar su waɗanda suka yi rajar cikin mutanensa to a lokacin mutanen da ɗin da yawansu sun amsa da awar al'aswadil ansi annabiyul almutanabbi'ul kazzab wanda shi ma ya da awar annabta mun yi bayanin al'aswadil ansi lokacin da ya da awar annabta tun karshe ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam to muhajir da ya zo garin sana'a sai sai na abubakar allah ya ƙara yadda a gare shi ya aiko masa da wasiƙa ya ce ka ba da labarin halin da ake ciki sai na abubakar yana madina amma duk da haka kunnensa yana kan duk inda kawa'id nasa ba baya yiwa ga shugaba don ya naɗa jagorori na hukumomin tsaro kuma ya koma gefe ya jingina musu al'amarin gudanarwa ba tare da yana tuntuɓa yana sa ido sa ido ta kowane lokaci ta kowane ɓangare sa ido ta ɓangaren sakamakon da ake samu tunda shi yaƙi ba ƙarya ba ne in dai an ci nasara nasarar ba ta kuya in kuma an sha kashi shi ma ba ya kuya ba yadda za a yi a kafta a gama a sha kashi yau gobe ma a sha kashi biyu ma a sha kashi a ce shiri ake yi ko nasara ake samu ba wata nasara da take buya sannan duk farfaganda da karyar da za a yi a ce yau an sha kashi muddin nasara ce wallahi sai ta fito an ganta to kuma dole sai shugaba yana kwamfatar gabanin ko zo ku bar rahoto me ke faruwa ba wai shugaba misali kamar yanzu abubuwan da suke yawan faruwa mu a nan yankin an ce lokacin da aka je aka gaya wa mai mai girma shugaban ƙasa wasu gwamnoni suka je suka gaya masa halin da suke ciki a garuruwan ce ya yi mamaki abin ai ya gaya ka wannan aibi ne ai yanzu abin har ya kai haka ai bai halatta ga shugaba ya ci ya sha ya kwanta a shimfiɗa ta alfarma wacce aka tare ta da kuɗi kuɗin talakawa bai ya kwana ya tashi bai karaɗe duk iya gwargwadon ikonsa halin da ƙasarsa take ciki musamman a irin wannan duniyar da an samu ci gaba wanda yake mutane har sun kai duniyar wata kuma ba abin da zai hana kasar mu ta ci gaba irin yadda kowace kasa take ci gaba saboda in ka ɗau wanda aka ɗora masa amana ta ƙasa na wannan ƙasar ka haɗa shi da wanda aka ɗora wa amana ta rikon ƙasa na wata ƙasar sai ka auna ka gani ɗaya dai in ƙarfin jiki ne na wata ƙasar bai fi na ƙasar mu ba in lafiya ce da kyan gani na wata ƙasar bai fi ta wata na ƙasar mu ba sannan in ka zo ma batun kuɗi ga wannan abin da ake shi da hidimar da ake mace ga tanin ninka ta wancan ɗin shi kuma ko ba gaskiya ba ne ina amfanin 'yan majalisunmu miliyan nawa kowar ɗan majalisa yake samu a kowane wata miliyoyin kuɗi abinda isa domin kaɗan majalisa ma ya ce zai sana'a ka karkatar da tunaninka zuwa wani abin daban ba abin da ya shafi hidimar ta ba hatta abin da zai ɗan ƙarfafi siyasarsa domin ya sallami mutanen da za su iya damunsa waɗanda ba ma 'yan uwansa ba da an yi wannan tunanin an yi masa kwabar an gyara masa duk inda zai kwanta an gyara masa ofis inda zai je an samu masa motoci an samu masa da tsaro an samu masa da kuma so ake kawai yayi tunanin da zai kawo ci don haka wajibi ne wanda Allah ya tsora wa alhaki su kula da tsaro ku duba da na abubakar yana madina amma aikawa yake yaman ba wai labari nake so in yi amfani da shi kawai ba so nake ka bar rahoto in ji wani hali ake ciki inda halin in karo muku agaji da tallafi in karo muku agaji to sai na bakar sai tura zuwa ga shi muhajir ibn umayya yana so ya ba shi labarin halin da ake ciki a san'a to da ya ba da labari sai sai na abubakar allah ya kara da a gare shi da ya ji akwai sauki da dama-dama to sai ce to kai muhajir ibn umayya da kai da mata, Allah ya ƙara da a gare shi ku tattara ku tafi wato ku je hadramaut domin a nan ne ake da matsala kamar ya zo daga sayyidina abubakar Allah ya ƙara da a gare shi a lokacin ne da muhajir da ma suka bar sana'a suka tafi zuwa hadramaut shi ikirma din ya bi ta abiyan shi kuma ya bata wata hanya sai suka haɗu a wurin da ake kiransa ma'ari, wanda har yanzu yana nan a yaman ma'ari gari ne suka tsallaka ta saharar da ake kiranta suhaid suka isa zuwa ga hadaramaut kamar yadda wato ibn jarir tsabari ya kawo a cikin tarihul umar wal to ana tsaka da haka ne shi ziyad din ibn lubai قد اشتد في حزم في التعامل مع الخارجين على سلطان المسلمين في حضرموت فأغار على بني عمرو بن معاوية بمن بقي على إسلامه من رجال بني السكون وهزمهم وسبى نساءهم سورة أنني همة ديك ديكتا وفشي جمد أبن دي شافو عند سكا سكا تيسن أجا مغانا مسلنج ويتنن تامس فريدة بسيئة كبن السكون يتنسر أسان سكون ya kane aka ce aka ribaci matansu da kuma dukiyoyinsu to shi kuma ziyad din da ya taho da wa'anda ya kama ya huce ta bataliyar ash'af ibn qais da banin haris ibn muawiya to a lokacin sai wa'ansu mata daga cikin matan da aka kamo matan banu amr ibn muawiya to shine sai suka nemi tanyo da agaji suna cewa ya ash'ar ya ash'ar khalati ka khalati ga gwaggwannin ka yan uwan mahaifiyarka ga halin da suke ciki to shine shi ash'ar din ibn al-harith afwan shi ash'ar wanda ya haɗu da rundunar shi jagoran musulmin jin cewa ga mata suna neman tunda an huce ta bataliyar sa shi kuma yana wancan kam din ga mata kuma suna neman dauki da canyo da agaji matan amur banu amur bin muawiya sai kawo musu dauki to da ya kawo musu dauki shine har ya samu ya ceci wasu daga cikin su to shine su banu al-harith ibn muawiya din da banu amr ibn muawiya da kuma waɗanda suka yi musu biyayya cikin banu zakafik suka haɗu suka zo suka farmashi ziyad ibn rubai to sai suka yi masa kofar rago suka yi masa kuma taron dangi to sai ziyad tun da dama ya bi wata hanya ne shi ko muhajir bin umayya ya bi wata hanya sai ya gabu da magauta a nan tunda ya faso ganima da mata su ko matan sun ga ash'a sai suka nemi taimakonsa shi kuma ya zo ya afka musu har ya wasu wasu daga ciki da sai tuna a ah, su aiki sun bi sai na abokan ya shi ya ji wata nan ne zai ita hadara mu shi kuma wancan ya bi ta can sai ya tura wasiƙa ya maza ya tashi yan sako cewa a je a gaya wa alhajar ibn umayya cewa ga halin da yake ciki lalle ya zo ya kawo masa ɗauki a lokacin muhajir sai bar ikirma a wajen shi kuma sai ta wajen ziyar ibn lubai ya taho tare da rinduna yana zuwa karkace mai wannan aka zo aka haɗu a wani waje da ake kiransa mahjarun sarqan yaƙi ya ɓarke tsakaninsu aka mamaye su banu da ɗin aka ci nasara a kansu suka dinga guduwa ke zuwa wata ganuwa da suke kiranta ganuwar annajir suka haɗu a wurin to wannan ganuwar tana da hanyoyi guda uku in an bata nan za an in an bi san ma to sai ziyar sun yazo ya tara han ɗaya daga cikin hanyoyin ya zauna ya kafa sansaninsa a wurin shi ko muhajir ya je ya kafa sansaninsa a na uku to a biyu ya zama saura hanya ɗaya to a lokacin sun kuma mulkin da sai suka ɗau hanya ɗaya sai to musulmai suna da hanya biyu su kuma mulkin da suna da hanya ɗaya to ta ne taimako yake zuwan musu to ikirima yana isowa da rundunarsa shi ma sai zai tara wannan hanya ta uku sai to an yanke musu abinci baya zuwan musu ta ko'ina ke su ban da kun ga an musu kofar rabo su ma ko ba ta inda abinci zai zo musu wannan sai kuma shi ikirma ɗin har yanzu ya sake tura mahaya da dawakai domin shiga cikin garin kuma su je su taso su a yaƙe su to haka aka zo a haka dai har Allah subhanahu Ta'ala ya sa aka fi nasara a akan bani kinda wayansu kuma suka dawo suka sallama suka yi tsawiya suka sallama wa rundunar da sai na abubakar allah ya kara yadda a gare shi ya tura su wannan fanucin da kusan su ne karshen waɗanda aka yaƙa a huruhun ridda to wannan huruhun riddan ne farkon abin da sai na abubakar bayan shi usama Farkon abin da sai na abubakar ya fara yi na yin tasiri akan a idan manya-manyan dauloli na duniya kamar farisa da yaro lajina bakar ya yi shakulatar bangaro da su su kuma suna jira bari larabawa su ci kansu da kansu in yi so sai mu zo mu karasa su abin da sani ba shine su ɗin mulki ba zai yi kai kaɗai ba dole idan kana mulki kuma sai ka nemi inda za ka yi ƙawance da su cikin masu ƙarfi irin naka wani lokacin a ƙawancen ma dole sai ka sauka daga kan wasu ƙa'idoji naka kuma dole sai ka yi ƙoƙari ka zara kafofinka ka zara idanka domin ka mamaye marasa ƙarfi na kusa da kai domin ka amincewa abu biyu ka amincewa zagon ƙasa da za su iya mata domin har mara ƙarfi ma da ka sani in ya samu dama zai iya zalunta ko kuma ka amincewa kar wani maƙiyinka ya zo ya amfani da su ya shigo maka ta su an fahimta ku to don haka daular farisa akwai mamayar da ta yi wa larabawa daular ruma ma akwai mamayar da ta yi wa larabawa kowanne daga cikin farisa da ruma yana da kawaye a cikin larabawa to musulunci da ya tashi kawai bai kula cewa wannan a mutanen farisa ne wannan mutanen ruma bane kawai sai ya afka musu gaba daya ba a shekara ba sai da musulunci ya dawo hayyacinsa dama yana kan hayyacinsa lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da rai to rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke da ziya ba a kai ga Rabi'il awwal na shekara ɗaya da rasuwarsa ba sai da komai ya dade da kuma abin da zai burge ka shine duk fa wannan aran gaman da ake yi fa madina fa an ci gaba da yin komai ba a taba fashin sallar juma'a ba ba a taba fashin karantar da al'umma da ake ba ba a taba tsaida kasuwa ba ba a taba tsaida komai na harkoki da ake yi ba kawai su jagororin ne suka hana kansu sai na bakar ba kuma a haka ba a fasa azumin litinin da alhamis ba ba a fasa azumin ayyamin bis ba ba wani abu da ya tsaya ana abin da ya zama wajibi da shugabannin musamman da irin yankunan nan namu da za a dinga karanta musu tarihin mazajen fama na mutum su gane cewa duk irin kokarin da za ka yi wajen cetar al'umma da yi mata aiki to ba kuma sharaɗi ne akan sai ka shiga rayuwarta ba ku duba wani misali aiki ne hukuma za ta yi gwamnati wanda aikin ku za a yi wa a taimaka mu ko na hanya ko wani abu kamancin haka amma zai wahala a fara aikin a gama lafiya ko ba a shiga rayuwa wataƙila hanya ce mai matuƙar mahimmanci sai ta samu matsala ba wani zancen cewa auna cewa ku mutane ne kuma hanya nan kawai sai ka zo sai ka tara an toshe hanya an toshe hanya ba wanda ma zai gaya maka sai ka zo ka tara an toshe to yanzu da aka toshe ina aka tana da mu watakila hanya kaza sai ka juya juya ka je can ma sai ka tara an toshe ka sai ka juya hanya kaza sai ka tara an toshe sai ka rasa to wai yanzu dan za a yi min aiki in kuma maslaha ta ta yau ce gobe zan mutu ba shi kenan yau ni kuma ta wuce ni ba zan taɓa jin daɗin wannan al'amarin ba inda duk duniya haka ake yi da sai kai uzuri amma duk duniyar da ta ci gaba farkon abin da take fara yi to zan datsa hanyar nan domin in samar da wata maslaha to yanzu ya zan yi sai a nemo ƙwararru masana su waɗanda suka suka kawo yadda za a gyara hanyar ko su in ba su iya ba a nemo su yanzu misali an datsa hanyar nan ta kwana bakwai ya mutane za su ce a ce to abinda za a yi a sai wuri kaza ko a yi aikin kaza a sanar da mutane tsohon kwana kaza cewa hanya kaza an tsaye da ita a koma bangare kaza duk da akan yi hakan wani lokacin gwamnati ta kan yi kaji an sanar cewa hanya kaza kar a ta za a koma bangare kaza to amma za a yi shiriri ta a aiki wani lokacin kuma ba za a sanar wani lokacin an sanar ma ba za a samu wa mutane badin ba wannan muna fama da irin wannan musibar sai dai Allah subhanahu wa ta'ala ya mana za a lafta kuɗi a recurrent expenditure wanda idan ka koma ka bibiyi wannan kuɗaɗen da ake kashewa za ga na hidimar su masu gudanar da gwamnati inda za a gaya maka alƙalman a ce ka so ka za ka ji alewa da ake siya da alewa da cingan da waye na mitin kawai da ake yi a majalisa ka ji kuɗin da ake ware dan abin da za a sa a firiji na shugaban ƙasa wallahi ya isa a dakatar da wannan ta haƙura da abin da za a sa a ɗin, tun da rayuwar za ta yi ko ba shi da ba yi kake ba a zo a kalli wani ɓangare na lafiya ko wani ɓangare na ilimi ko wani ɓangare na tsaro da za a iya gyara shi a bibiya ko ba abubuwan su gyara lokacin kuma gaskiya lil'asafin shadid da laifin wasu daga cikin malaman musamman waɗanda suke da damar da za a saurare su duk malamin da yake da damar da za a saurare shi kuma ake saurarensa kuma bai fito da gaskiyar da ta kamata ba da hakika ya ci amanar al'umma allahumma sai dai in baka da dama ko kuma in ka faɗa ma a banza ba sauraron ta ba. ina ga da za a dinga karanta wa shugabannin tarihi irin wa'annan mutanen su ga yadda suka gudanar da tsari kuma a tuna musu cewa mutum zai mutu za a tashi a cikin kabari kuma sai an masa tambaya kwabo da ya gifta ta ofishinka wallahi Allah je ka ya kai ka kashe shi in aka ce kana shugabancin shekara hudu to ba ubangiji zai maka misali ne na shekara hudu ba a'a duk minti ɗaya da kai amfani da shi a lokacin da kake shugaban sai Allah ya tambaye ka daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza kana yin abu kaza abu kazar nan ba shi da alaka da maslahar rike amana kame ta sai shi kuma in baka ciro wallahi sai ubangiji ya hukunta ala yazunnu ulaika annahum mab'uthuna li yawmin 'azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin ba ta tsoron irin wannan shugabannin su tashi ubangiji ya kula su ya ki sauraron su a ranar da babu jiniya babu mulki babu wani abu da zai iya tsirar da kai sai abin da ka aikata a duniya ne wanda Allah ya karɓa shi kaɗai zai tsirar da shi shi yasa a zamanin nan wallahi mai hankali da tunani ba zai yi kwaɗayin nemo wani matsayi da amanar mutane za ta jifta a hannunsa sai dai faɗin bisa larura ya zo wa mutum to in kwai har ya faɗo wa mutum bisa larura to ya kamata a taya shi jaje kuma a taya shi roƙon Allah da addu'ar Allah ubangiji ya sa ya ta jarabawa ya iya wannan abu da aka yi na furuhun ridda ya yi matuƙar tasiri sosai domin <clears throat> kafin a gama furuhun ridda ɗin sai da labari ya zo sai da na abubakar allah ya ƙara da a gari cewa almusanna ibn harisa ta shaibani wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi musharaka wajen italin mustaddin a bahrain cewa ya kwashe rundunarsa sun yi arewa sai da suka je bakin tekun fasha sai da suka je daidai inda maɓaɓɓagar inda tekun fasha yake faɗowa a nan ya je ya yaƙi wasu daga cikin larabawa a gefen tekun ana shirin barin jaziratul arab kenan da kuma wasu mutanen fasha kuma ya ci nasara a kansu kamar yadda a malaman tarihi suke faɗa to a lokacin bayan musanna ibn al-harisa ya dawo Allah ya ƙara da a gare shi wanda ina jin kun san al-musanna ibn al-harisa ko musanna ibn harisa ta al-bakari al-shaybani wanda ya rasu a shekara ta 14 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wanda mutum ne mai daraja sosai kamar yadda kuka ji sunansa musanna al-musanna ibn harisa ibn salama ibn damdam ibn sa'ad ibn murra ibn zuhal ibn shayban ibn sa'labata al-shaybani wanda a lokacin jahiliya mayaki ne kuma sosai sannan kuma da ya zo ya musulunta akwai kista sosai a kan abin da ya shafi musuluncinsa Allah ya ƙara yadda a gare shi to shi musannabin harisa ɗin bayan ya gama da yankin bahrain na gaya muku kusa take da tekun fasha ko to da Allah ka ije gaɓar wajen asabbul nahar inda ruwan yake zuba yake haɗuwa da tekuna daga nan to a nan ne zai tarar da wasu larabawa ya yaƙe su kuma ya tarar da mutanen fasha a wajen ya yaƙe su ya ci nasara to da ya dawo ya zo ya sai na abubakar allah ya ƙara yadda a gare shi irin yanayin wajen ya ce to don haka ina so ka bani dama da ni da rinduna mu je mu kai farmaki zuwa wannan gari in ya so mu tsallaka ma har fasha domin mu dawo da su ƙarƙashin ikon musulunci ya ce domin na lura cewa musamman garuruwan da suke gefen tekun fasha nan za a yi sauƙin shigo da su musulunci tunda suna ƙarƙashin mulkin fasha ne ba don suna so ba irin dande ba yadda za mu yi in muka ce za mu fita daga mulkin su kadai ma za su iya halakar da mu to sai muke sai sai sai ci al-musanna ibn harith din Allah ya kare da a gare shi sai ne na abubakar Allah ya kare da a gare shi akan ya ba shi izini akan domin ya je yaƙi mutanen da suke ala shafiri bahar al daga nan kuma muqaddima ce ta a shiga fasha domin ci gaba da kai sakon musulunci ana gaya wa sayyidina abubakar Allah ya kare da a gare shi to bai dau mataki ba tukunan sai da ya tara ministocinsa ministoci kamar mu ce wazirai ke ko ya tara manyan-manyan waziransa manyan waziransa yana abubakar ko umar ne da usman da aliyu da kuma wasu zaɓaɓɓu cikin zaratan sahabban da suka zauna da annabi sallama tun farkon al'amari su yake kira ya kulla kofa da su ya ce ku ba da shawara su faɗa ya faɗa wata ran a yi amfani da ra'ayinsu saboda hangen nesa in kuma akwai wani wanda yake da ƙarin wani ilimi da haske wanda tana abokan ɗin ba a buɗa masa an haska masa ba a karɓi na wanda ya kawo Allah ya ƙara yadda a gare shi ya yi shawara da su suka ce ai babu laifi wannan wannan bil ɗin da ikirma da musanna ya kawo aka yi fasin ɗinsa kuma aka amince aka yarda sai na bakar sai sa aka rubuta tsari da komai aka ba shi dama aka haɗa masa rindina domin ya nufi yankin iraki wanda adadinsu ya kai mutum dubu goma Rindina mutum dubu goma kuma sai na bakar ya naɗa musu kwamanda in ce shi ne khalid ibn walid allah ya ƙara da mazan famaki wanda khalid allah ya ƙara da a gare shi idan ya dira cikin farfajiya arna fasa a sababul munzari ba yi ciwon arni haka yake musu kawai ku musulunta ku miƙa wuya in ba haka ba za ku ga abin da zai faru to a lokacin ne sai na abubakar allah ya ƙara da a gare shi ya shirya wannan runduna ta khalid ibn walid ya haɗa musu duk abin da suke bukata ya tura su suka tafi iraki to akwai bayanai masu tsayi game da abin da ya shafi rundunar iraki domin an ce su tafi iraki su tafi fasha yankin iraki kenan daga nan su tsallaka yankin iran da sauransu to ce ka fara daga arewa maso yammacin daular fashe sai suka jira a wani gari da ake kiransa al'ubulla al'ubulla nan ne inda suka fara sauka khalid bin wali ya ce to ya da sai na abuka ya rubuta musu wasaya guda goma sha ɗaya duk in ka zan kawai strategist na yaki da ke cikin wannan wasaya don allah ya yi in ban manta ba sati mai zuwa za mu zo mu da yadda za a fuskanci mutanen garin da kuma yadda shi kansa kwamanda zai mu'amalanci mutanen da yake cikinsa ana yawan ɗauko mana ƙa'idoji na yaƙi da iya gudanar da bataliya daga cikin maganganun nicolas bonaparte wani empire na itali na, faransa da kuma abinan nabiliyon kai ba nicolas ba na, na, ko napoleon suke cewa da turanci haka ne ya kuke cewa da turanci napoleon ko mu napoleon muke cewa napoleon bonaparte da kuma adolf hitler a ce ai hitler ya ce kaza bonaparte ya ce kaza na'am sun ce kaza waki yi asibata zalik amma ka je ka duba wata na sai na abubakar a ciki ina tuna yana cewa idan za ka yi shawara akan abin da ya shafi al'amarin tsaro da yaƙi to ka zaɓi tsakiyar dare ka tashi waɗanda kake so ka shawara a nan za a zauna a tattauna abin da za a tattauna daga cikin wasayen yake cewa la ta ja'al sirraka ka ci, ka alaniyatika fa yakhtalifu amru kakka kuskura wai saboda sakankan cewa da yadda da mutanen suke kusa da kai ya zama sirrinka kamar ba sirri ba in ka kuskura ka ce duk abin da aka ce ka zo ka samu mutane ka gaya musu ka ware waɗannan to da Allah da dai na amince da ku amma da Allah kan maganar nan ta fita yanzu halin da ake ciki ka ji ga yadda ne duk kusancinka da mutum in ya tambaye ka akan abin da ya shafi sirri ka ce ku jira lokaci ne eh to ai muna so mu a'a ku dai jira lokaci ne ba da san ka ware da Allah wannan ka san dai aske an dai ce ka aftar da magana amma dai ga yadda al'amari ya ce fa yaktalita abruka nan take al'amarin ka zai rikirkite ka kasa gane kan lamarin naka saboda matsalar shi ne samun munafuki ɗaya a cikin rundunar kaushi shi kuma munafuki ba lallai ka gane shi yana da haɗarin da kamar yadda ake cewa ɗan shi hitler yana cewa ne ina ga in hitler ma ya faɗi haka musa yana abokan ya riga ya gama mana da magana yana cewa la wujudu munafiqin fi askari adarru alayya min min mi'at muqatil cutar wadda munafiki zai baka a rundunarka mutum ɗari a rundunar maƙiyarka ba za su iya baka wannan don haka shi yasa da za ka gane haƙura da munafuki a lokacin da kake cikin damuwa shi ya fiye maka alkhairi ubangiji wata ala yake cewa a laqad laqad tagawul fitnata min qabl ko kuma kafin nan Allah ya ce walau a rajin kuruja la lahu walakin kariha Allahu bi'athahum fasabbatahum wa qila qudu ma'al qa'idina law faraju fikum ma zadukum illa khabala wa la awda'u khilalakum yabghunakum al-fitnata wa fikum sama'una lahum to mu tsaya anan Allah ya ce walau aradul khuruja munafikai da suka zo cewa wallahi sun samu matsala ne da kaza da kaza ta ba'da Allah ya suke da sun samu da sun so fita la'addu udda da sun yi tanadi tun kafin lokacin domin shi mumini yana zama ne a cikin shirin ko ta fara walakin kari Allah bi asal a akwai wani spiritual dalili ma da ya hana su fita din shine Allah ya riga ya yi alƙawarin aljanna kuma ya sa wa aljanna sabari daga cikin sabubba akwai fita yaki su kuma wayannan Allah baya son ba su aljanna an kuma suka fita yaƙi za su je su samu aljanna to kuma Allah ba ma ya san fitar ta su kari Allahu Allah ma ya kyamaci zaburar ta su da fitar su fa sabbatahum sai Allah ya tabbatar musu da sababin da zai dankwafar da su ya hana su fitar shine kawai sai suka zo suka so jikin su wakila sai aka ce musu qadaran kenan wa hukman uqdu ma alqa'idina ku zauna tare da mata a cikin gida to sai zaka ce ya ilahi ina ma dai da an ba su mun fitar alaba shi in so an daɗin Allah ya musu hukuncin da zai musu mu ai za su taimaka mun sai Allah ya ce kamar wannan tabbaya za ta faɗo ma abu sai Allah ya ce law kharaju fikum ai ba a ce law kharaju ma'akum ba akwai bambanci tsakanin al-khuruj fi kaza da al-khuruj ma'a kaza al-khuruj ma'a kaza a yatabadar ila zihin cewa abinda zai fara zuwa a zuciya niyyar ku ɗaya da tunani amma fikun wataƙila ɗin mun ji mun yarda wani yana da matsala amma bari mu lallaba shi mu tafi da shi ko a siyasa ne lallaba mutum wani lokacin za ka ga ƙwararrun 'yan siyasa gogaggu sai ka ga suna da damar da za su iya kwantar da kan wani ya bi su amma saboda gogewa da ƙwarewa a siyasa sai ga sun haƙura sai su haƙura a yi ta tafiya ana ta ma'araka ta siyasa saboda sun san in sun kwantar da kai ya bi su to cutar da zai musu a cikinsu gwanda ya yi musu a waje kasancewa masu ne in su sun iya tahammuli to mutanen da suke biye da su fa ka ji wani irin tausifi da ubangiji ya sai ce laukara jufi ku da za su fita a cikinku tunda in sun fita a cikinku ma ba niyyar ku ɗaya ba da ta yi laukara juma'a kun to yumkin a ce niyyar ku ɗaya ma za dukun illa kabala kai ya lahu min ta'zirin jafi Allah bai ce ma za zukum illa fasadan ba sai amfani da kalmar khabal saboda kalma ce jami'a li jami'i anwa'il fasad ma za zukum illa khabala al khabal tana zuwa da ma'anar rugujewar al'amari tana zuwa da ma'anar faduwa akan abin da kake sa ranka ba tana zuwa da ma'anar a murkushe ka ka kasa cin nasara a wajen yaki kamar da Allah subhanahu wataala yake cewa لا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم يألونكم خبالا كاغا لا يألونكم باسا muku خبالا cutarwa, برنا zagon قسا to ma za dukum illa kabalan wato kaico ne kawai za su ƙara ta yaya za su iya zuwa abinda makiyar naku ma za su yi muku su sai su yi muku a cikin gida kuma kun saki jiki da to sai Allah ya dan kawo ta wawun nan wawun din nan atifa ce amma bi ma'ana tafsiril khabal ko tafsiri ba'dil khabal kamar yaya wala awda'u khilala wala awda'u awda'a yudi'u idza asra khaylahu idan mutum yana doki ya zabar dokin ya fita da gudu shine awda'a to ka duba kuma daga cikin qualities ko ko ba ma ce kwalifin jama'a shi ba turai ya ce kwalifin mu mu ce daga cikin sifofin munafikai munafiki ya iya shan mate kuma titan da zai yi abu a cikin gaggawa yake yi sai ya saci numfashin ka wala auda uda za ku ga saurin da suke yi ko a cikin sahu ana ga kunan a filin daga kun yi sahu sahu na gaba da na baya hagu da dama ga na tsakiya to in aka sa ka a dama a dama ake so a ganka in aka sa ka a hagu a hagu ake so a ganka to amma akwai yan sako da wannan zai yi dama wannan zai yi hagu in kana sahun gaba a nan ake so a ganka in kana baya haka kuma ba a ba a yadda ka juya baya ba illa harzifan likitalin an mutaayyizan a fi'atin to amma sun kan cikin sauri za su sauka daga wannan sahun su je wancan sahun ku sai ku ga cewa maslaha ce ta sa take yin haka amma ashe ba da salisu kun bane sai Allah ya ce ya bugu na kumul fitnata abinda suke so shine wutar fitina da bala'i ta ruru a cikin la'alla suna nan sai su tsallaka su ce kun ga na gaban nan suna dakilewa ba sa gaba-gaba ku tauso su kawai sai kuma su dawo gaban watakila su ce kun ga na bayan nan sun fiye tausowa da yawa abinda za a in sun tauso din kawai ka ce musu su zo su shige gaban su suke so su akalla sai su sa na baya su ji haushin na gaba wannan idan muka ɗauke shi ala zahiri kenan in kuma ya zanto wal auda u khilalakum dinnan abinnan ne uslubi ne kina'i maqsudun bihi lazimuhu sai ya zanto wal auda u khilalakum ay sha'anuhum sha'anu man yusri'u khaylahu ko markabahu min ajli an yush'ila niran al fitna sai zanto kawai za su dinga gaggawa wajen haɗa fitina sawa'un kuna filin daga ko kun sauka a matsauki sai Allah ya ƙara kawo wata wawakin ta tasiri da zai ƙara kwantar muku da hankali ku san matsalar munafiki sai ce wa fikum sannan a cikin naku ga ce wa ma'akum ba samma'una lahu samma'una lahum fassara biyu ce kuma dukkan malaman tafsiri sun yi amfani da su fassara ta farko samma'una akwai miskinai wa'anda su members ne na family a cikin family suna su akwai shugabanni kuma a cikin shugabanni na akwai munafukai kuma an taho da su yaƙi. to shi wannan gashi ɗan agaji ne memba ne na yaƙi da tsarkakakkiyar zuciya sai wani shugabansa a family kuma ya ga an taho da shi yaƙi nan sai ce tsaya a nan to ya saba yi masa ɗa'a tun a gida in an zo rama ai ba zai yi masa da'a ba to a cikin ku akwai waɗanda suna kasa kunne su saurari maganar shugabannin su na kabila ba za su yi tunanin cewa munafunci suka shirya a nan ba in sun ba su kwanan za su iya bare kuma balarabe da mutunta abin da shafi kabila an gane ko wafikun sama'una lahu ko kuma wafikun sama'una a cikin sahun naku akwai waɗanda suke ƴan leƙen asiri ne na arnawa lahum suna jiye wa arnan me kuke cewa kuma ta karkashin ƙasa suna ta yi rahoto kuma wannan duk biyun waƙi to kagar a gaya mutum mai haka sai zai to alhamdulillah rashin wa'annan munafikan a cikin ba a yi nasara ko ba haka bane to haka sai na abokar ya ba su strategies na yaƙi ta yadda ko sun je ba za a samu nasara ba to Khalid ibn Walid yana isa al-Ubulla shamal gharbai al-Iraq sai eh, ya rubuta musu da da sai na abokar ya ce da kun je gari ku kasa kunni in kun ji kiran sallah to ku jinkirta akwai musulmai a garin idan kuma ba ku ji kiran sallah ba to ku shiga ku tallata musu musulunci idan sun karba falillahi alhamdu in ba su karba ba ku tallata musu biyan jizya saboda garin arna za a ji ba garin musulmai ba ne ku tallata musu biyan jizya idan sun karba to shi kenan in ko ba su karɓa ba ku gargaɗe su in sun ƙi ku nemi taimakon allah ku afka kar ku kashe ƙananan yara har ku kashe dattawa kar ku kashe wanda ba suna ibada a wuraren ibadarsu kar ku ƙona bishiyoyi kar ku ƙona kar ku kashe yayyanka dabbobi in ba ci za a yi ba kar ku ruguza musu wuraren ibadarsu haka sai na abubakar ya ba su tsari ka ji tsarin musulunci ba wai jinin ake so a sha ba so ake yi kawai a isar da sako kuma ko dai su ji tsoro su rusuna a yi addini hatta za ta kuna fitnatun wa ya kuna dini kullu lillah to in suka ce ba za a yi hakan ba amma sun yadda za su ba da jizya to a kyale su mana fa'in ta hau in sun bari to shikenan fala udwana illa ala zalimin ba wanda za a farma sai wanda ya zama azzalimi azzalimi ko mudanun ne fi jami'il adyan duk wani addini da ka sani ya yarda da cewa a gurfanar da azzalimi a hukunta shi yana kali khalid sai rubuta musu wasiƙa ya yi bismillah rahman rahim daga khalid ibn walid zuwa ga sarkin ubulla ka musulunta ka miƙa wuya da kai da al'ummarka za ku kubuta ba ku da wata matsala idan kuma ba haka ba na zo maka da mutanen da su mutuwa suke nema kamar da ku kuke neman rayuwa <laughs> wassalam kawai talibin walid ya tura da wasiƙa ana kai wa zarkin ubulla ubulla ya duba wannan wasiƙa ya ganta hankalinsa ya tashi ya tara mutanen wurin na su kun fa gani duk mutumin da ya iya rubuto mana wannan wasiƙa to fa daga ke me abin yi <clears throat> to anan ne Khalid ibn Walid Allah ya kare da a gare shi ya fara cin nasara ya fara zaizaye gefen kudu maso yammacin Iraq to a haka dai dan uwa ya ci gaba da tafiya har abin da ya kai zuwa ga lokacin da sai na abubakar allah ya ƙara yadda a gare shi ya rubuta masa wasiƙa Saboda kamar yadda ya tura nan to kuma kun san ya sake tura waɗanda su kuma suka tafi can daular zuma lokacin akwai shurahbil ibn hasana da ikirma ibn abi jahal kun dai ganshi yana cikin wanda manzo Allah ya halatta jinin su a fatu makka kamar yadda muka faɗa amma daga baya zai musulunta da ya ce shi to wallahi tunda haka ne shi ya zata cewa mutanen maka za su tsaya a yi gumurzu suka ja tawaga suka ta bayan gari aka yi kare jini biri jini suka rasa yadda za su ƙarshe aka tarwatsa su ya ce to shi ba zai sake dawowa garin maka ba a ce ya dawo ƙasar sai ya tafi yana zuwa ya jidda yankin jidda kenan tihama ya hau jirgi yana hawa jirgi ana tafiya tsakiyar ruwa sai jirgi ya fara ba da matsala ita kuma matarsa ta zo ta nemi afuwa a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam jirgi yana ta tambar tambar suka tsaya suka ce to gaskiya ana ta kiran sunan Allah shi kuma yana ta kiran lata a cikin jirgin ruwa ya ka ce a dakata akwai wanda yake aikata ba daidai ba a jirgin nan su ma kowa musulmai ba ne sai ana ta iya ce shi ba zai kira kowa ba sai lata su ce to fa magana gaskiya lata a waje kenan amma aka zo jirgi Allah ake kira ai ina jin mun karanta wannan ko mun kawo da kisas sun a cikin kutub kutubul asa wannan kulasar kulasar kisas aka ce Allah nan anan Allah ake ne wai za wai ki raki musul kulki da'u Allah ka Shi ke da sai suka ce to in ma dai ka kira Allah tare da mu anan in kuma ka matsa sai lata to ba za ka janyo mana ba za mu dauke ka mu je ba ka a cikin mu tsira tunda su rubbanin safina din sun saba kullum haka ake in jirgi aka samu matsala Allah kaɗai ake kira in aka haɗa da wani Allah za a samu matsala <laughs> fa'iza na jahun ilal barri to kuma sai an fito ne sai a kuma koma abin nan a koma shirka to shine ya ga ba shi da zaɓi sai shi ma ya kira Allah sai sai ce ai kuwa in har a nan ba wanda zan bukata sai Allah to ku ai a waje ma ku ba wanda zan bukata sai Allah to shi ta nan kuma sai shiriyar ta zo maka to shine kuma sai ta zagaye kuma ya zo ya musulunta kuma manzo Allah kuma ya karɓi musuluncin sa kuma Allah ya kyautata musulunta sa yanzu kun ji shi a Yaman yanda aka yi da kinda ko ai mun faɗi yadda aka yi to kuma sannan yana cikin wanda sai na Abubakar ya ba wa komandanci a a Sham Shurahdul ibn Hasana Ikrimatu ibn Abi Jahl Abu Ubaida amir ibn aljarrah Allah ya kare da gare shi sai sai wannan yazid ibn abi sufyan dan uwan muawiya kenan ibn abi sufyan sai kuma sa'ad ibn abi waqqas Allah ya kare da gare shi to lokacin da Khalid ya tafi sun shiga tsakiyar Iraki sun je Anbar sun je ina ne to a lokacin sai ya bar musanna ibn harisa yana abubakar ya rubuto masa wasiƙa cewa ya ajiye da abin da yake yi da labari ya zo masa cewa ga irin tunda a biladu sham din akwai kawa'id da yawa akwai shim shine ake kiranta hom ko akwai dimashq ita ce yanzu ake kiranta damascus akwai baitul maqdis ita ce filastin gabaki ɗayanta sa'annan kuma akwai akwai al'urdun tun a daɗin tana nan a kanta ita ce yanzu ƙasa ce ma mai zaman kanta jordan sa'annan kuma akwai hala da ake ce mata aleppo a yanzu sa'annan kuma akwai beirut wata tana cikin lubnan duwannan kawa'id ne manya-manya a lokacin to kowane wuri sai na abokan ya naɗa masa kwamanda guda ɗaya to sai ya zanto ana zaizayar rundunar musulunci saboda rundunar aisar yawansu, su dan da giwaye suka dinga zuwa musulmai hankalinsu ya dinga tashi saboda kasaita da isar mulki a lokacin sai sai na abokan yin zuwa ga khalid cewa ya raba rundunar farisa guda biyu ya raba ta biyu ya bar kaso ɗaya ya koma da ɗaya can sham a zuwa faɗin wurin tsakanin sham da tsakanin daular roma da farisa duk da cewa akwai matattara da yawa akwai matattara da yawa inda zai iya haɗa su amma inda khalid ɗin ya je in ka zana a maka ga daga inda khalid ya ja zuga zuwa inda ya je ya da rundunar sham za ka sha mamaki a hakan khalid kuma da ya ɗebi rabin rundunar to a tafiyarsa aka yi ma'arakatul qadisiyya wanda bayan ta ne sai na abubakar ya rasu allah ya ƙara da a gare shi a nan ne shi ma musalla ibn al-harith ya rasu a wannan yakin bai dawo ba kuma duk wayannan mutanen da na gaya muku galibin su da suka tafi wasu dawo mutum fa ya bar garin kenan amma shine yanzu wani yana zaune muttaki'un ala arikatihi muttaki'un ala arikatihi ga wasu hadisin da kadam ibn ma'adi karim Allah ya kare da a gare shi wal hadithu sahih a muta malamai suka ce ba wai ana nufin dole sai yake shingida ala arikati ba a ishara ce zuwa ga saboda tsabagen lazintar gida shi bai ma je ko ina ba ina ka je wa ka sani wa ya san ka me kai wa duniyar a karatun ma kaso nawa aka buɗe maka ka gani ka fahimta sai ka zo wai kawai ka ce wai wa da sahabi wa na kaza yanzu ni na gano ba a taba ganowa ba sai yanzu ni na gano to mun an shine abu da wani ce kullun ladhi yad'i fil ilmi falsafatan alimta shay'an wa ghabat anka ashiya'u to anan ne kuma sai Khalid da yaje ya hadu da su to anan ne haduwarsa da su din kali akan wasiya da sai na Abubakar ya mutu sai kuma ya zo musu da wani tsari na yakin da ba taba ganin irinsa gaba ɗaya ya kirawo rundunonin shine kamar chief of defense nasu to kuma kowane bangare yana da nasa chief din sai khalid zama shine ogan su fata fata sai ce to gaba ɗaya ma a madadin a ce kai kana chief of army staff kai kana chief of naval staff kai kana chief of air waye staff shi ma ko to ku zo mu tattaru gaba ɗaya kawai mu samu chief guda ɗaya mu kasa rundunar mu yi yaƙi da ƙarfi ɗaya kuma ina so ku mun alfarma fostin ɗin farko ne zan fara jagoranta don gwada muku yadda ake wallahi an ce tsarin da khalid ya bi a ma'arakatul yarmouk kuna dai jin sunayen yanzu ko da ba mu faɗi yakunan daban-daban ba in Allah ya kai mu sati mu zuwa sai mu kadisiyar daga ba mu zo mu yarmouk din Suna yana da bai kamata a ce musulmi ya jahilce su ba to ya zo da sigar da laraba ba taɓa ganin irin ta ba kuma da ita ne Allah ya ba da sa'a aka tausa mutanen ruma har sai da daga ƙarshe bayan shekara da shekaru aka karya gadon bayansu to ana tsaka da yakin ne labari ya zuwa madina suna yi fa suna fa kawo sako fa suna kawo rahoto ba wai sun tafi bane sai an gansu cewa to can an samu labarin rushewa barin khalid tun da khalid ya tafi ba a taɓa samun matsala ba amma yana tafiya da suka shirya musu gadar zare a yakin kadisiya suka je suka samu tunda su larabawa tsakaninsu da ruwa kallonsa suke daga nesa a musamman waɗanda suke najar tsakiyar najar da kuma wanda suke hijab ruwa yana tihama da kuma can gefen najar a yankin ahta da kuma yankin bahrain a nan ne suke shirkuna ala nan musabbin nahar min bahar khalid sai kuma gefen madina inda hijaz ne can abin da shafi rai da yambo to ba su saba yaƙi a ruwa ba don haka shi yasa sami aka fuskanci kirjiya a wajen na umar da za a taho misira domin sai da amur ibn al'az ya matsa sannan sai na umar da farko kin amincewa ya saboda bai yarda a ce bisa habba a dora su a ruwa ba su saba ji su a ruwa ba daga baya dai su sun ga abin da sai na umar bai gani ba suka matsa har sai na umar ya ba da dama to a lokacin sai aka yi musu gadar zare aka shirya musu gada a kan ruwa kamar da yadda ba wuce kicciya gadar zaren suka fada da yawa suka mummutu amma khalid yana zuwa kafin ya zo yarmu an samu matsala a sham an rubuta sai na abokan an samu matsala khalid yana zuwa inda ya baro din sai aka samu matsala inda ya zo din kuma sai allah ya ba da karfi da kuwa suna tsaka da yaki sako ya zo da aka zo da wasiƙa aka danka wa khalid cewa daga sayyidina umar daga umar ibn al-khattab ina bakin cikin sanar da ku cewa Allah ya karɓi ran khalifa abubakar khalifatu rasulullah kuma an yi mini mubaya'a don haka ina kiran ku zuwa ga mubaya'a kuma sannan aka hada da takarda ta sauke khalid yace kuma na sauke ka daga matsayin commander in chief ka maza maza kai handin over zuwa ga Abu Ubayda bin Jarrah ka ci gaba da yaki a karkashin sa yasa Umar ya haka to kar a tamfa Khalid ya bar da ya tafi can ana samun nasara da ya zo nan akwai matsala yana zuwa matsalar ta gyaru can aka samu nasara khalid sai ɓoye wasiƙar ta yake baya saboda a lokacin an fara tamta musulmai daga baya Allah ya sa kuma kanatin da'iratu alal kuffa. sai da suka suka matsa kafiran aka ci nasara an gama cin nasara ana munna shi bai gaya musu yana abokar ya rasu ba dan kar biki ya mutu sannan ya tara su ce to jama'a sani cewa komai na Allah ne ga gashi ya mutu kudu ba mai ratsa jiki ya kuma sanar da su cewa sai na abokar ya rasu kuma ya sanar da su cewa al'umma tana cikin alkhairi al'amari ya koma hannun umar kuma ya sanar da su cewa sai na umar ya cire ni ka ji fadar Allah yace kuma ya umarce ni da in danka al'amari zuwa ga Abu da kuma yawa Abu mu baya kun san shi Abu da dawowa Madina fa da bai ba kenan ya taba zuwa ya gaisa sai na Umar da za a bude Palestine amma daga nan a tsa'unu amwat da shi da mu'azu bin jabal da dai daga cikin sabai duka anan suka mutu Allah ya tsara da azumi shi ta hatta mutanen da suke zagi sahabban nan ba su san su waye sahabban nan ina tabbatar da da sun san waye sahabban nan ba za su zagi su Allah ya taka musu da alkhairi ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya kokarin da suka yi wa addini a cikin mizanin kyawawan ayyukan su an Allah ta mutafi mai zuwa za mu ɗan taɓa wasu daga cikin yaƙoƙin da aka yi wajen buɗe farisa da sham da roma sannan kuma mun ciki sai mu cike tarihin sai na abubakar sai mu shiga tarihin sai na umar ma karasa abubuwan da suka faru a lokacin sai na umar abin da muka dai Allah ya ba mu ladansa wannan kai tsiri Allah ya ce mana wa salamu alaikum wa rahmatullahi